قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب يا kai wannan manzo ka ce waɗannan mushrikai masu ƙaretawa idan na ɓata gabarin gaskiya a cikin abin da nake isar muku da shi na saƙo, to cutarwar batan a kaina za ta tsaya, ba abin da zai same ku daga ciki. Idan kuma na dace da shari'a a cikin hakan, to ta dalilin wahayin da Ubangiji na yake yi min ne, hakika Allah mai jin maganganun bayansa ne, kuma makusanci ne, jin maganganun bayansa ba zai masa wahala ba.